murnar da magoya bayan buhari suka nuna bayan sanar da farfesa osibanjo a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar apc mataimaki a takarar shugaban kasa bai rasa nasaba da fitowarsa daga yankin yarbawa mai yawan ƙuri'u sannan an kauce wa batun nan na ɗan takara da mataimaki su zan mabiya addini ɗaya ga janar buhari dai adalcin ɗan takara ya kamata a fi la'akari da shi maimakon kawo bambancin addini ko kabila da aka da aka tambayi buharin ko ya yi farin ciki da kasancewar mataimakinsa krista ne maimakon musulmi buhari dai wanda a zaben 2011 ma ya tsaya da fasto tun da bakare ya ce masu shigo da bambancin addini tamkar 'yan hana ruwa gudu ne wannan izgili ya kamata mu ga bayan shi izgili ne na wasu daga magoya bayan buhari na ganin farfesa osibanjo zai taka rawar gani sunana injiniya abdullahi aliyu jihar borno jam'iyya ta zauna ta yi kusan kwana nawa ne ta tantance wanda ya fi cancanta a tafi da shi kuma jam'iyyar tana da sane kuma kungiyar yarabawa suna da sane wasu fa suna ganin watakila ma ba zai taka rawar da irin su tun da bakare suka taka ba suka kasa kawo kasan yarbawa a'a babu tare suke wanda ya ce maka ba zai taka rawar su tun da bakare suka yi ba wannan duk magana ce ma'ana yin har irin rawar tun da bakare zai taka ai ba za a yi nasara ba kenan a to ai akwai mutanen kungiyar su yarabawa sun san wannan mutumin kuma su suka kawo shi idan ka kawo magana tun dai bakari ka ga kenan ka koma magana cpc ta da kenan amma yanzu din fa an ce kowa ta yi kwalafsin ita jam'iyyar ta sunana bashir bukar bale sakatare na janar muhammadu buhari campaign organization na yobe state chapter professor yemi osinbanjo sa da pastor bakari su a dunkule da musulman da kristan da wanda ba su da addini su suka kawo wannan mutumin dattijo ne ya cancanta ya zama ronin me ya zama a mataimakin shugaban kasan janar muhammadu buhari dan majalisar wakilai ibrahim bello riga cikin na ganin matukar kuma zaɓe za ta dage ta ga an yi zaɓen adalci a zaɓen 2015 za a iya kaucewa duk wata hatsaniya amma in za ka lura da irin abin za a hanga 2015 za ka lura da irin zaɓen da aka yi a wasu jihohi da suka wuce dan watanni kaɗan inda aka ɗauki sojoji da bindigogi aka ringi kama wasu 'yan jam'iyyar mu na APC ana kulle su a hotel hotel zarar an gama zabe a kwance su kamar wasu tumaki to wannan shine muke tsoron kada a kamanta irin wannan a zaben da zo na gama gari gaba daya in ba a manta ba mai ba shugaba Jonathan shawari ta fuskar siyasa farfesu Rufai Ahmad Alkali ya ce sun sha kayar da Buharin a zaɓe da togaciyar kar wasu su tada husuma bayan zaben. A ce hanyoyin da ana kokarin ana ta gyarawa da sauransu to wannan su ne dama riban siyasa shine riban gwamnati ba wai a zo a dinga cewa to in kun zaɓi wani to duniya zai tashi ba wannan ba magana ba ne kai ka zo ka ce ga abun da za ka fiye da wani zai yi ba wai ka ce a ah, in kun zaɓi wani to duniya zai tashi wannan ba wannan wannan rudani ne pdp ke kan gadon gwamnatin tarayya tun dawa demokuraɗiyya shekara sha shida kenan bana adawa kuma wannan karan ta yi ƙarfin da bata taɓa yi ba shin ya za ta kaya ne sai allah ya kai mu ranar zaben nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja